yana da wasu ke kawo yanzu da za a zo wa masallacin da ko yin da zo na kuma amma dai ba a yi zanta na ga sai dai ina su kafa yaro baya nan da za su da zo ya ce maka zuwa a zama sai ka zama kula na ƙarfi ne? wanda yake na zama cikin jama'a barci barci na zama na zai ba tun kana ɗan ƙarami barci an baka ka kwanta bayan ishe kake kwanciya kuma ka zo da kuka gaba da a ci gaba da wannan ba za ka yi albarka ba ran da za ka albarka ran da ka daina barci ne amma har ka ci gaba da barci na ko addu'a ce maka ban ba addu'a ba za ka shafe ka ba sai dai a yi maka zuwa ya tana da magana amma ba wai kana barcin nan ba Allah ya ma albarka ba ba za ka albarka ba Allah ya gaske da duk albarka da Allah ne akwai kira ɗin samun ta da isa hake saba a yau kin yana ɗan ɗan na ka zama gari yawa ne ba wani ba wannan ba zai yi masa sharhi ba an yi sharhi an buga misalin an faɗo ga wa'anda ba sa barci a ƙasar kuma ga abin da suka mallaka a ƙasar saboda haka nan mutum da yake shafa'u ne ke yi wannan sai ka zo za ka iya zama ce da shi za a baka ladar itikafi inda ka san me yi mai itikafi yake samu a cikin su za ka roƙe ka sai ka san ba za ka bar nan da ruwa a ba sai ka ba ka da aiki a gida to zai ba za ka yi haka ba wanda suka tafi suna da dole ce kake fitar ka ga lokacin fitar da ya zuciya ta ɓace ta duk da suke fitar ba ka ko ina wani littafi uku ya fi wani uku ne ba kuma da amma asala mai uku ta fi da akwai wani ma zai hamu da dai wanda ya faru da kai akwai wanda sun aka ja a sa ko jan shi aka dole ya ka abu بما أذن له فأخذ رمضة دون أن يكذب لكن تقول لك على الظلم لكن تقول أن يلعب أنا قال أنا بدل غيري حتى ينسى من يعرفهم أن قوي ko sun koya sai ne suke yadda suke koma su ko ina da ban shaguna sai ku zauna ana ba da labari kada in yara ma ba da labari akwai kwanakin can wancan wata ne da kwanan yiwuwa na jawabin ka tsatsa bayan kofar bayan ɗakin ka biyu na rukoli yana tara ɗin yana haika maka muna zaune ba mu da karatu ina jin ba lokacin corona ne ba wancan mutum na haka zai bayan sanin ya yi zai ka koya magana magana ba za ta kare ba ana hulɗa tana ɓatawa cin abinci na ɓatawa bacci na ɓatawa to a ciki wannan ne ba mu ne nan dai ba za ka ce ne ne ne ba ba ina ganin har sai kana san samun gaske sai dai amana ka da ɗan sarki sarki da kaɗan na hita ina mai ƙoƙari mu ga abin da za mu yi kuma tare mu gyara irin wannan. Ina na mana illa. مسافة عن أكيد مريض مسافة عن أهل أجعل أنا يا أخي أنت لمحظة الله يا درسك هذا مجربة وكما كان تابع الله الله يبقى لي من أكون من الجواب وقلي الله يبقى لي من الجواب معلم خلطة zama da masu cikin jama'a shi ne hulɗa ba shi na buga misalin na buga a gama karatun nan kowanne haka kuna da wata majalisa ana gama sallah a subahi in suka fita gaban gaban jettin nan sai su kai rana ta hudu suna tsayawa haka kuma gaban ma ka aka yi tarbiya ya ga yafi dan da babu karatu ke kuma shi ne hulɗa mutum ya zauna mana zuwa rana ta hudu ko da yake mana zuwa ya ta fashi a rufe da wahala ta shi sai ta kula da shi bakko kuma waje ka je ka zauna a baranda ya ma dai nan da ba ka fito da nan mun je a rufe wahala ta saboda in an rufe agogo kai za a zauna in aka ɗauke ba su mai amfulfa kai za a zauna in aka ɗauke ba su kai za a zauna sai kuma kana da rufe wajen wahala ta kana da rufe ne masallaci ka tsarkake in ku haka ba to zan bar maka masallaci a rubuce na bar masallaci a hannun wani in babu kaza tabbas ba ka biya to kai da ya ce ko ba ka ba yara kuɗi suka kashe maƙodan kuɗi ba mu da kuɗi Allah ya kawo mai kawo kuɗi ai kuwa aka kawo ma ta mu kare Allah ya mai zuwa ya je ya je wannan ai kaga dole mu kare mu kuma ya kaɗi ne mu saboda idan muka ba mu da shi Allah ya kawo aka muka bari aka ɗauke Allah ya kama mu sai ko da kuɗin mu ne ai kuɗin ba namu ne ba gadi Allah ya za mu biya muka yi sakace kuɗin ka na kai sakace saka sa, za ka ba da amfa gaban Allah saboda kana yan yi da kulli ki za ba sawa da niyan kiran falla. wa minha al-i'tikaf daga nan ke nan shi ya wai ko i'tikaf kamar da muka faɗi abin nan a wurin shafi awa mutum zai shiga i'tikafi na awa kaza kai kana iya ku shiga daga can zuwa nan za ka wuce a tsaya ka i'tikafi inda kai na bila raka biyu kai su ta hiyar kai wa da ka ka والمراحل من الاسلام قديم تاتي لنا فهمت اهل السنه والجماعه وكف الجوارح نوبه في نوبه ده قريب من ده أول دومين يزمي سنة قال لهم كده أنا بلا كام ده أنا أقوله أنا أفعل إن وانشين يا بدي وانشين بلي بلي كده جماعة نسينا ما هون شو في كاري ده قريب أنا كنا نقولين كده ده قريب ما تقربوا أب أنا ما أقوله كم تدارو سلاطين قال لا تبعت أني ما ده نعرف إيه kallonsa ba sai an magana ba kafin jawari ba mai adana wa ya jibu alaihi jirzo jami da jawari ko mastata kan ai wannan ya tsari udalika jami'u jawari kada jami'a bakwai kare ido daga ganin abin da ba a so a gani kare kunne daga jin abin da ba a so a ji kare harshe daga faɗin abin da ba a so a faɗi tsare hannu da ka taɓa abin da ba a zo a taɓa yayin tsare ciki daga cin abin da ba a zo a ci tsare hannu tsare kafafuwa bakwai ɗin nan idan mutum ya zaune a masallaci zai iya rarrabe don kan gaba ɗaya shi da ta ko'ina su yi ta ko'ina sai dai ya sa kanshi kuma wannan wani abu ne daban ko yana yin abu shi ma ya san ba da zai ba abin nan ya fi kafa tabbas saboda yake kafi tsarewa ne kaga kana yake kafi ba dama wani mutum zai same ka misali na je na yake kafi ba yadda za a yi um, um, malam ba da mafi zai ce ne assalamu alaikum malam kaji kaji makaranta na kaji kaji na zai ke kai kafi in ki kafi da ke ai na son ki ba na son na magana ka ka ka ban maganar mu ya yi na zo neman ku kan Allah ka bi ka bani wuri in na gama ka zo ba zan saurare ki ba a cikin da zan saurara dole mutuwa dan fitar zan kare ya yi kafi sannan shi ma kuma wanda zan kamar labarin mutuwa ku ga zare ina da wajen na yi Kira zai bani lada, girman lada, ainihin zuwa da na ba, tun daga ana yi kafi ga wannan na tafi aiki na zuwa wani aiki. Amma in ka gane a wannan a wahala sai da shi. Kauta uku kawai. Ba za ka kai da kullum ka gane a zaune ba ka magana ba ba. A masallaci ka gane, in ka a masallaci ka kare na uku. Kakka da shi. ومنها دفع الشواجب a tsari fati a yin lari daga cikin riba a masallaci kawar da shigo wato ɗauke mutum hankali daga Allah shigo daga shigo ɗaya tana a gula akwai abin in ba ka kula wancan ba za ka kula wannan in ba ka tsaya wancan ba wancan zai tsaya ka amma kana cikin masallaci ko mutum ya leko yana son ya yi rashin yin magana da kai amma muka taru masa ko kallon su muka masa a kawar da in ba dole ba da yawa ake da annan jama'a assalamu alaikum na zo ne wani mutum ne daga samuna da ba suna ba ba suna ba kulwa da ke abinci na kawo maka kan ganin dole ke to shi ke nan yawa ne baya ma nan asali amma ina wuri kaza a ɗan garin ko kai za ka san inda wani yake gara ɗan uwan shi ga baban shi yau amma shi karan kansa muna zaune a nan yanzu in ina da hankali zai ji tsoron zuwa yin ɗauki ya zo yi magana da wani in ya zo ya tabbata aka sai ya yi ke ko mutuwa mutum ya zo baban sa Allah masa cikawa da sun ya zo da kizza da tabbar zai shigo kawai da amma ya shigo mu haka da ku da shi gaya wanda ya gaya wannan ya ka samu wanda zai ya Allah ya yi wa baban suwa da kirawa ko maman suwa da ko kaka suwa da ta inda zan gane da wuri Allah ya mata cikawa kadarin muna da jihadi muna da security alhaki ma ya korona wani ke ɗan ya zai shigo mana yadda aka samu illan wani zai kawar da wani kallon shi kawai maka kallon shi mara duk biyan da ya a ga muna da rasa bari in zauna cikin mutanen nan maganin shekaru amma ka sami kusan kuna da yau kuma gana ai ne sauki ne da an yi wani ba salamu alaikum ai kala kaza kaza kaza wancan ma zo salamu alaikum kaza kaza amma nan ka ce mana salamu alaikum a nan salamu alaikum ne amma kai karan kanka ka san nan ba wani salamu alaikum ne ba in kana so ka ji ka zauna in kai ba ka wuce don haka a masallaci akwai riba da kana da ya ce riba sau da haka wannan kaga aiki ɗaya an sami shi da wannan intizaru salatu itikaf sannan kafuhu sannan ta hanyar mutum ya yanke da duk abin da yake da rasulullah wa ila zikrillah kuma zuwa ga ambaton Allah shi ko a kan kana cikin masallaci an baton Allah ya fi maka sauki da fala na ma sauki ko zama kai ka ce bismillah za ka tashi bismillah a matsayin kana da dama ya kamata ka yi tasbihi da yawa sai da shi baka kai ba amma dai bismillah za ka fita za ka yi ainihin eh, a zikirin fita za ka shigo ka yi zikirin salati ga annabi da zikirin shigowa da du'a'i wani hari zalika فهذا من طريق wannan kun ga wata hanya ce tafsirun niyya yau ta manufofi aiki ya tsaya kaga Allah ya nunka maka abin da zai nunka maka bal tafaddul la yuti man yasha kis ko fa kis ala dalika kamanta akan wa'annan sa'irar ta'ati sauran ayyukan ta'a ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة ba wani aiki sai an samu manufofi da yawa kowane aiki za ka duba abu da ake so a cimma a wurin dai ana bukatar ba ana bukatar ba ana bukatar ba ana bukatar ba wannan aikin za ka koyi abubuwa da yawa yanzu muke magana zuwa gona zuwa gona nan yanka ɗaukar wa kanka abubuwa da za ka koya da yawa har kai tunanin da in ana sa daga yadda al'umma a nan suka taru da ashe taruwa aka yi da gaske za a iya haifar da kaza za a iya haifar da kaza abin da nan ba a iya yi ba da Allah sai ka koma gefe ka aikata nufin abin da ake yi illa kawai hayana su ne ake ta kai yanzu kun ka dinga tunanin sokewa da dinga tunanin an yi aikin banza ake ba aikin banza ake ba inda za ka duba da da lokacin da za a baka tarihohin duniya da tarihohin yadda ake kafa abubuwa za ka ji lallai ka kuwa ne ko sai dai a wurin da kake magana ma'uzani na ruha ne ban ne tun da ana da wata manufa ne ta daban mutum ko bai bayyana wannan manufanka sai zai zauna da kai da manufan shi daban da abin da ke nufi daban shi ba kuma na tare ko ba tare shi bai ma yadda kai wata tsiyace ba amma kuma ba wanda ke rana shi sai a wurin abin da duk an faɗi shi a cikin haka ke kare abin da duk ya tunani shi aka kai haka ke kare kan da zai yi tunani ba su kungiya a kai ba ba kuma kwamitin ne a kai ba a aka neman mutane a kai ba mutum ne ya karo kasar da shi yana shiga da yin da ke gani da yin haƙuri da shi a haka da yin da ya tsara a taimaka masa a taimaka wa abina ta haka ko za a kai nasara shi ma shi ne yake farfafa yi yare ne kan abun ba da ne ba so da kana wannan za a yi samun abubuwa da za a da niyyar koyo da niyyar hima ya za a la'alla za ka je ka san da shi da kai gogewa ka da mai zai kare ka wannan ka da wani kawai da ilimin da ya zai wurin da wannan yin ka to ai ko ko ni kaza da wani eh, director na wani shekara can mutum kano da ya zo a ah, yi shi da su ga ilimin ko aiki abun wa ake mai ya ajiye ba mu sa abun kanta ba sosai alhamdu sosai sun yara da ake ɗewa da sauran daban-daban waɗannan mu basu suna kwallo waɗannan mu basu suna ƙarshen eh, ka yi wa mutane ɗan ɗauke-ɗauke tun da yaro ne matashi ne dole in ka ba shi rana guda awa ashirin da ka ba nan baya komai dole zai nema kansa ne. sake najeriya za a yi mu amfani kan mu je daga wani zuwa shi ya kalla ya kalla kawai zai tashi ce har yanzu ana a fara injin da shari'a a wannan ƙarfinmu da kuzarinmu ba a samun abin da ya cancanta a samu yanzu a kai masallaci na kan gurungunmu kama hanyar zai gona in ba fa'a ba abincin da za mu ya fi amfani da wasu to to yanzu masu ƙwaƙwalwa an ba su aiki ina hanyar da za a bi a ce in muka tafi gonar nan kamar irin wannan yawa kuwa ya ba da fa'ida ya za a yi iya yin haka idan ba mu iya sarrafa waɗannan 'yan jama'a ba za mu iya sarrafa duniya. ‘Ya'yan mutum tsaye ainihin daga manyan 'ya'yan zuwa ƙananan 'ya'yan zuwa jikokin ya za a yi wasan rafakan mu gwada ɗan lokaci ƙanƙani na rana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ya zama dukkan mu ba da fa'ida babu ɗan alwaci ina hanyar da za mu yi wannan na masu tunani in ba mu iya yi nan ba muka ce nasara sai kana nan kana wannan abu an kafa wannan abu an kafa kawa zai iya yi ka kawo ta shawara iri sai wanda ba zai yiwu ba saboda an adawa ne in muka yi wani haka da na wahala saboda ka ba zai iya hukunta wannan ba to amma shi da kai za ka hukunta wa ya ce to ba ko Allah ya kai da mu ni Allah ya kai mu ran da ban jagoranci jama'a irin wannan ni kuwa kai na fitar da kaza duk kullum haka zai irin a jama'a karatu inda aka samu kuskure aka samu na kamar tarihi inda aka yi daidai kana tunanin kamar ka ne inda aka samu gaba kana tunanin ka yi maka gaba inda aka yi ka san ka da ilimin ka aka je ka rubuta ne ka haka da kwakwalwa rikewa a kane amma ba za a je ne kawai wasan da ake ciki shi ake kallo ake da ake samu abotaka da ake samu eh duka ba wa'in ba mu su ba amma banda nishaɗi banda abota kato ya kamata a samar da kuma ilimi a banda yadda za a iya ainihin abin nan la Allah a hayyun da ke ba da zalika a wani da wannan jama'a da suke zaune Allah ya san irin abin da ya tana da ana zai yi abin da muke buri da dama ba mutum masa ba amma wani mutum ɗaya a cikin mai je ninka ko wasu su ninka ni da ba mamaki wa'annan yaran da muke tafa a sa da su muke faɗa da su da wani zai yi di kankaromu muna faɗa da su yanzu so suna jin haushin wani haushin su wannan da komai tsakanin ɗa da tsakanin jika ne da kaka ba matsala dole dama a samu maka Allah ya sani ga abin da ake bada ka amma kila wani ije ala abin da ya gina mu da kullum abin da ke shiga mu a rufa a kawo kawo wannan shine matsala ba yadda ka rufa wanda ake ciki ka kawo sabo to kai ma wani zai zo zuwa kai kawo sabo amma yadda ka gyara abin da ake ciki ka ciccire na kafa don na kafa suna nan a ciki ba ka kai na kafa ko ka ciccire su kaya na masu ran kafin ka gina ka ɗebo masu rai ka ƙara ɗebo masu rai ka ƙara to wannan shi ne abin da zai ciyar da mu noma ake kai yanzu sai ka haɗa haka shi zai yiwu amma ba mu nan gwada ba sai yiwa mu haɗa da shi saboda mun san na san kanmu ba za mu iya zai mu da ciwo zai mu haɗa kaza a yanzu dai mun samu wannan yi karatu kuma muna kan mu tabbatar da shi akwai sarrafi akwai abin da muka tsara a cikin muka fito da shi fili su shi wancan mai wannan magana shi ya koyi shi sai wani mai karatu na mai yake da shi su a lokacin da an ce ai karatu duk abin da ka karanta ai da yake to mu kuwa yanzu mun samu wani zamanin ka karanta ka kara kawai ta je ka dinga barazana da kalmar to mu yanzu ban dole ne mu kara kalmar a yi karatu a yi aiki sannan kuma a yi noman nan tun muna noma wa masallaci mu kai mu noma wa kanmu ko kuma in kana noma wa kanka yadda kake rikar gidanka da noma to ai ya kamata ku riƙe addinin kuma sanin to daga baya kuma zai iya yi wa kai munan mun kasa ciwo kai kuma da yadda za a ko sai a masallaci saniya ko sai a masallaci awaki ko sai a masallaci kaza daga masu yin abin da yana kusa ba wani za ku tsaya mu ba ma ba ne ba haka a wani wurin noma zai fi wani wurin kaza zai fi hatta kasuwanci da da amana ba a yin kasuwanci na san mai kuma mai kada mun zaɓe haƙƙin ka mai da ban sani ba amma in ka je ka duba can bakin kogi kusan kasuwancin jarin wurin bautan ku ya fi jarin da jarin yawa ni ne son faɗi in ka je wajen masu Allah ko da kaya fitar da kaya ko ba shi musamman kun so bai sani ba je mai kaji wajen fito da kaya kawo kaya yana daga cikin hanyoyin da ke samun kuɗi to na ɓangaren addinin ya fi ƙarfi da dama ma akan goyi da addinin a yi odar kaya ka sako naka a ciki mutanen ba da amma asalin da an zo da kayan da an zo da akwatin kayan na goyin bauta ka bari a wancan gabar wancan kwastom wancan kaza a ranar na addinin ya koyi wancan na ka bana kofi mu kuwa ainihin kina na masallaci wannan abu kayan masallaci ne ba za a kawo su ba wuce ne shi littattafai za a kawo an zo da sarrafa da ruwa a samu masu tsayawa littattafan a kawo wani shi ne da za su da ya kawo littattafan Ƙura'ani ne za a kawo sai da zuwa sauna kafin wata kaza mai jamura kiran fa ko nan so sun ya kai kuɗi da raba da uwa kuɗin da ake bi sun ninka kuɗin bugawa abubuwan shi za a tarwa ban da dole tun da abubuwa ne kwanta yana kwanta yana yin da zai tara da karatu dama kuma abin da zai kuɗi mu ina na da kuɗi ai wani ya kamata lokaci zai ke irin wannan karin ke to ga dukiyar masallaci da wannan masallaci ta taho sai dai wasu su zubo kayan kuɗi amma wannan masallaci a ƙoƙarin bayan kamar an zo an ajiye kwantena an ce yi ba a ce ce a cikin hankali amma mu kullum masallaci ba ko sai dai masu ci in ana neman masu ci kuwa muka yana tsare da masallaci za a bashi wani za a bashi shi har yanzu ba a bashi ba shi na za a bashi ma ya kama shi hmm? to nan wani gari kada shi ne tunanin amma ba za a ina aiki a wuri gaba ya za a yi a samu kuma ba za wanda zo na wani abu ne ke zo da to amma dai a samu ma mai da kaya za a an yanka burotofi a wuri kaza a wuri kaza to yanzu ga ya za a yi kaza kaza nan mai yiwa ba amma ba kaza kuma bai kamata ku wuri ba zai sana aika ko masallaci ko makaranta kwari ya kamata kaza masallaci ne mai martaba kaza ya kamata sabon wuri na kuna da kaza don ku je cin da wuri a kama wurin sai tun da lokacin da za a yi ana ta mu a banza da kaman babu kuɗi da yawa shi kenan tun da nan kusan wani ya saya wani ya saya ko haka a kulofi ashirin da wuri guda ɗaya shi kenan an yi shiru mutum kafin a jima wani lokaci can shekara kaza in haka yin kwari ya yi fada ma kuna da wurin shi ma sai mu kawo maimakon badan na tunanin zan zama kaza da ya ana zan zama kaza me ne zan zama kaza addini mu ne zai zama kaza idan addini mai kaza duk mun naza idan addini mai kaza duk mun yi kaza kama wannan duka kayala ce na sake-sake mai abin da muke iya wa shi ne wannan annoba mun kwaro ko ba ba ba ne